ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون mun ba annabi Musa a taura da fatan mutanensa za su shiryu da ita zuwa ga gaskiya da aiki da ita.